sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Juma'a goma ga watan Maris na shekara ta 2023. kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. To Aisha Iran da Saudiya sun amince su sake bude ofisoshin jakadancin su bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa ga maciji. 'Yan sanda a birnin Hamburg na kasar Jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya bude wuta a majami'ar Jehovah Witness a ranar Alhamis. Sannan za ku je da shugaban China Xi Jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban kasar ta Sin wani abu da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar kasar. To kanan labaran kenan. A babin rahotanninmu kuma za a ji cewa 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke son sabon shugaban kasar ya gudanar da ayyukan mulkin kasar idan aka rantsar da shi. Yayin da ake kokawa da rashin samun wakilcin mata a wato a sassan duniya, za a ji yadda aka gudanar da bikin alkalai mata a kasar Ghana. za kuma a ji yadda wasu 'yan gudun hijira suke dogaro da kayan tallafi wato abincin tallafi domin rayuwa a sansanonin gudun hijira a tilaberi kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya. haka jama'a assalamu alaikum iran da saudiya sun amince su sake bude ofishoshin jakadancin su bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa ga maciji kasashen biyu sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a yau juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da china ta jagoranta kafafun yada labaran china ba su ba da rahoton wani yarjejeniya ba ko da yake hakan ya kai ga cewa china za zama mata abin alfahari ga wato hukumomin beijing kafofin yada labaran iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuni da yadda zaman sulhun ya wakana a china sai dai hukumomin saudiya ba su ce ufan ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na ap ya yi kokarin jin ta bakin su yan sanda a birnin hamburg na kasar jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya bude wuta a majami'ar Jehova witness a ranar alhamis wuta da dan bindigar ya bude ta yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da wasu kuma suka jikkata In the morning, police in protective white suits could still be seen outside the building as the lights Wakilar kamfanin dalancin labarai Associated Press kenan take cewa har ya zuwa safiyar yau Juma'a an ga 'yan sanda sanye da kayan silke a kofar mujami'ar suna gudanar da bincike yayin da dusa kankara ke zuba. Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto 'yan sanda ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba, amma kafofin yada labaran ƙasa ta Jamus sun ce akalla mutum bakwai sun mutu sannan takwas sun jikkata. sai dai 'yan sandan sun ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ɗan bindigar wanda suka ce shi kaɗai kitsa wannan hari shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kwatanta wannan hari a matsayin mummuna yayin da yake mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su ma'aikatar tsaron birtaniya a yau juma'a ta ce akwai yiwuwar ɗan hutun da ake samu tsakanin jerin hare-haren makamai masu linzami da rasha ta ƙaddamar akan ukraine a ranar alhamis ya karu ma'aikatar ta ce rashar na bukatar lokaci don tattara ƙarin makamai masu linzami kafin ta kara kai wasu hare-haren da za su iya yin tasiri akan ƙasar ta ukraine a ranar alhamis rashar ta kai hare-haren sama waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum shida yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune babu wutar lantarki anjima jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan kasar suke ta bayyana ra'ayoyinsu a game da yadda suke so sabon shugaban kasar ya gudanar da al'amuran mulkin kasar bisa la'akari da irin matsalolin rayuwa da kasar take fuskanta na halin matsi. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdurrauf ta haɗa mana. batun irin zato ko fata da 'yan najeriya ke da shi akan zababben shugaban kasa wato ashuwa jibola ahmad tinubu da kuma tsokaci akan irin salon shugabancin da zai iya amfani da shi na ci gaba da jawo muhawara a tsakanin 'yan kasar inda ake samun mabambantan ra'ayoyi wasu na kyautata zaton cewa shi tinubu zai iya taɓuka abin a zo a gani wasu kuma na shakku akan abin da za a iya gani idan aka kafa sabuwar gwamnati malama lami sumayya murtala ma'aikaciya ce kuma ɗaya daga cikin iyaye mata da suke fafutukar ganin an inganta tsarin ilimi ilimi da samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa kuma ta ce. APC ce a kai APC ce za ta hau. Idan dai har Allah ya sa shi wannan zaɓaɓɓen da aka zaba ya hau kuma abin da muke masa fata shine ya duba abubuwan da suka faru a wannan gwamnatin tasu wanda yake ganin kuma ana kuka da shi kuma shi zai iya taimakawa ya farfado da abubuwan da suke faruwa tunda Allah ya sani kowa ya san halin da ake ciki a cikin wannan rayuwar a yanzu to ana koka kukawa kuma kuma kukan nan yana kaiwa gare su da shi da ike so ya hau din yi kamfen Allah ya taimake shi kuma ya bashi sa'a da kuma waɗanda suke kai duk kowa ya san cewar ga halin da mu 'yan Najeriya muka shiga to fatan mu dai a gare shi shine ya duba ya ga halin da ake ciki kuma muna kyautata masa zato akan zai iya taimakawa da wasu abubuwa da dama wanda watakila mulkinsa zai iya gyarawa kuma abin da muke masa fata kenan saboda daga dukkan alamun domin irin abubuwan da ake ganin yayi a wancan lokaci lokacin da jiha guda ɗaya ce ya mulka amma kuma an ga tasirin ta to wannan karan kuma najeriya ce gaba ɗaya ya duba koke-koken kowace jiha ya ga mai jihar nan take bukata ya yi kokari ya mana wannan shine fata na a gare shi ganin irin muhawar da ake ci gaba da tafkawa akan sabon gwamnati da za a kafa a watan mayun da kuma bambance-bambancen ra'ayi a game da ayyukan da zababban shugaban kasa ya yi a baya mai sharhi akan siyasa malam baba yusuf ya yi karin bayani akan irin abin da ya kamata 'yan Najeriya su gani a sabuwar gwamnati da za a kafa. A ra'ayina kuma a bisa abin da nake hange za a samu bambanci tsakanin mulkin zababben shugaban kasa Shuhaji Bola Ahmad Tinubu da kuma shi Janar Muhammadu Buhari shugaban kasa wanda yake kankar ga mulki. Idan aka duba tarihi yanda Shuhaji Bola Ahmad Tinubu ya yi aikinsa da mulkinsa a Legas daga shekarar 1999 zuwa 2007 yanda ya kawo ci gaba ta bangaren tsaro da cinikayya gaskiya da samun kudaden shiga wanda suka yi uh, tashin gwauron zabi daga inda ya same su zuwa suka yi fikira inda ba a taba zato ba ya kuma kafa turbar ci gaban Legas daga wannan lokaci har zuwa yanzu kusan shekara goma sha uku sha hudu da ya bar mulki ana ci gaba da ɗora wannan ci gaba na Legas akan abin da ya bari wa'annan su ne alamun irin kamun ludayin da muke tsammanin Ashwaji Bola Ahmad Tinubu zai kawo a mulkinsa na Najeriya mutane suna cewa Legas karamar jiha ce amma in aka dubi Legas Legas kamar karamar ƙasa ce kawai haka muna da wannan kyakkyawan zato mutum ne zakakuri to saboda haka muna kyauta zaton zai kawo wannan kwarewa misalin salon mulki da kuma jajircewa bangaren siyasa da tafi da al'amura na mulki da kuma salon siyasa saboda haka muna wa Ashwaji Bola Ahmad Tinubu muna masa kyakkyawan tsammani da irin mutanen kuma da zai tafi da su muna kyauta zan zai zaɓi mutane jajirtattu waɗanda suka zamanto zakarun gwajin dafi a tafi da al'amuran siyasa da ci gaban ƙasa rahotanni dai sun yi nuni da cewa a zaben wannan karan matasa ne suka fi fitowa kada ƙuri'arsu danganin an samu sauyi ne ma'ana a shugabancin kasar Ko menene matasa ke cewa akan sabuwar gwamnati za a kafa a watan Mayun mai zuwa? Yusuf din A. Yusuf ya ce. Lura da abubuwan da suke fuskantar Najeriya babban al'amari shine abin da ya shafi taɓarɓarewar tattalin arziki wanda a yanzu Najeriya tana buƙatar shugaba da ya san tattalin arziki ya san yadda za a farfaɗo da tattalin arziki cikin gaggawa. To gaskiya ina kyautata ma wannan gwamnatin wato zato salo mai kyau. Lima murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To Aisha shugaban China shi Jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban kasar ta Sin wani abu da ba taba gani ba a tarihin siyasar kasar. a yau juma'a kusan mambobin majalisar dokokin kasar dubu uku suka kaɗawa shugaba shi ƙuri'ar amincewa ya ci gaba da shugabancin kasar ta sin wacce ita ce ta biyu a karfin tattalin arziki a duniya shugaba shi kenan cikin harshen mandarin yake shan alwashin cewa zai ci gaba da gina china don ta samu bunƙasa a fannoni daban-daban sabon wa'adin shugaban zai fara aiki ne yayin da yake fuskantar kalubale daga wasu kasashen duniya ciki har da amurka kan takaddamar yankin taiwan da goyon bayan rasha da kuma batutuwan da suka shafi take haƙƙin bil'adama wata kungiya mai nasaba da is da ke ikirarin jihadi ta kashe akalla mutum 36 a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a wani hari da ta kai a gabashin ƙasar a cewar jami'an tsaro wasu da suka tsira daga harin sun ce dakarun gamayya na adf ne suka kai hari kan fararen hula a ƙauyen da ake kira mukundi da ke arewacin lardin kivu wanda ke da tazar kilomita 25 daga lardin beni sun fara kai hararen ne tun daga ranar laraba kamar yadda shaidu suka ce hukumomin lardin beni sun kai ziyara ƙauyen a ranar alhamis a daidai lokacin da ake jana'izar waɗanda suka mutu. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ƙoƙarinta na ganin cewar ta karfafa wa mata gwiwa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar goma ga watan Maris domin bikin ranar mata alƙalai a faɗin duniya wanda ta ayyana da farko a shekara ta 2021. Daga Ghana ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullah da rahoton yadda al'amura suka kasance a ranar bikin ranar ta duniya a Ghana. ranar goma ga watan maris 2022 ne aka fara bikin ranar alkalai mata ta duniya karo na farko bayan majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ranar a shekarar 2021 domin inganta daidaito da kuma shigar mata a matakai daban-daban na shari'a Takin bikin bana shine mata masu adalci mata domin adalci wato domin samun adalci ana buƙatar ƙarin mata masu adalci lauya anas muhammad ya yi ƙarin bayani game da bikin wannan rana ana fakar da al'umma wato muhimmancin a samu mata a alkalai domin dai mace ta samu magana abin ya bulla kotu wato za ta san kamar a'a ba forumin maza kawai ba ne akwai mata cikin na farko kenan na biyu kuma zan samu wanda za ta fahimce ni a matsayi na mace yana sa ma mata kwazo zai sa ba su tsoro ma wato in dai magana su ya bulla kotu kuma sun san kamar kuma za a musu adalci in an samu irin wanga dai yana sa ma yaran da su suke nan mata suna son su zama tace kuma kwazo to sun san kamar ne kokari su kuli akwai dama in zama wato jeje adadin mata a sashen shari'a ya bambanta tsakanin kasashe da jimawa mata a galibin kasashe ba a ma ba su damar kada ƙuri'a balle su kasance a wani bangare na gwamnati amma yanzu ci gaba da ɗaukar ilimin 'ya'ya mata da muhimmanci ya sa mata sun fara hawa wasu matsayi da da maza ne suka mamaye alkalumma da ma'aikatar shari'a ta ghana ta fitar a shekarar 2022 wacce ta yi nazarin jinsin alkalai a kowace kotu a ghana fiye da kashi 42 cikin 100 na alkalan ghana mata ne wato jimilla ghana na da alkalai 403 a lokacin da aka yi kididdigar kuma daga cikinsu 170 mata ne sai 233 maza. mu Zakari da ke ofishin Anthony Janar na Ghana ta ce samun yawan wakilcin mata a kotu wani kwarin gwiwa ne ga mata. Ghana ma ne gaskiya mata kuma na form more than 50% of the population. So mata mun fi sanin maganan so that in magana ya zo gaba in jaji na mace ne ta san kan da magana ke tafiya because ita ma na mace ne kuma ta san kan da mata ke feel. So ta yi ya ta, ta understand me shi ya fi namiji and alhamdulillahi yau muna da judges a cikin kotun mutum kasa haibisa abu ne mai kyau lauya anas muhammad ya bayyana wasu alƙalai mata da suka yi fice a ghana kamar da muka sani kamin mu samu chief justice enin yabuwa mun samu chief justice biyu mata a jere wato cikin fourth republic mu ma wanda wato ya zama chief justice da ta ci shekaru da yawa ta fi kowa justice george na wood mace ce wato kenan dai batun a samu mata as judges ghana as gari ba mu ba mu baya duniya duka gaba daya baya ga waɗannan alƙalan akwai mai shari'a sofaya kufu wacce ta kasance babbar alƙaliya ta farko a kotun kare haƙƙin bil'adama na afirka mu Zakari ta yi wa alƙalai mata fatan alkhairi. Wanga rana ina ce ma mata jajis wai sannunku da aiki kun yi kokari kwarai Allah iya muku Allah ya ba ku fahimta da gane wanda zai sa ku yi ku cikin adalci tausayi kuma na ciki. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdallah. Yanzu kuma bari mu nufi Nijar inda hukumar kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tallafawa 'yan gudun hijirar cikin gida a jihar Tilaberi da kuɗaɗe da nufin sassauta wahalhalun waɗannan mutane da suka tsere daga matsugunansu na asali sanadiyar aika-aikar 'yan ta'addan arewacin Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Mune Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Ɗaruruwan mutane maza da mata ne suka hallara a dandalin garin yara na jihar Tilaberi domin karɓar tallafin da hukumar PAM ta saba bayarwa a kowane wata ga magidantan da tashin hankalin da ake fuskanta a kan iyakar Nijar da Mali ya tilasta wa arcewa. Kamar yadda aka saba a wannan karan ma, kowa ya zo da tikitinsa a hannu. Hasiyatu useni wata dattijuwa da ta karbi nata rabon ta bayyana farin ciki a game da wannan yunkuri. Ta ce tashin hankali ne ya koro mu, amma tun da muka zo nan ba mu fuskanci kowace matsala ba. Muna yi wa fam godiya da tallafin da take bamu. Ni tsohuwa ce, ba zan iya aikin karfi ba, amma duk da haka ina kira ga fam ta taimaka mana da kayan aiki ko ma wani iri ne, domin ba zai yi ba mutum ya jira kullum sai an bashi. an zama wasu du noyin wata kudu Burema Isaka magidancin da ke dauke da nauyin mutane akalla goma sha hudu ya kwatanta tasirin wannan tallafi a gare su 'yan gudun hijirar cikin gida. Allah taimakon nan dai an ba da dan taimakon nan wadansu ma wajen cikin mu ma da sun wace nan. Amma da taimakon nan da Allah ya samu ka zama nan mu wace mutane ba su wuce nan ba. A jimin dai na tar samun jika hamsin da wani abu. Mun gode musu kwarai kuma aiki tubarakalla ana yin shi gwargwado wanda hali ya yi kuma babu babu kwaraniya babu tashin hankali hankali a hankali kwanci kowa na samu nashi kudi ya ta gyara harkar Lalacewar al'amuran tsaro a jihar Tilaberi sakamakon yadda 'yan ta'adda ke cin karansu babu baka a kasashen Mali da Burkina Faso ya sa al'ummomin garuruwan da ke kan iyakar Nijar tserewa daga su don zuwa neman mafaka a wuraren da ba mahalli ba kuma aikin yi ko wata madogara. Dalili kenan WFP ke tallafa musu da ɗan abin masarufi. abdullahi sa'ar shine shugaban karamin ofishin fam mai kula da jihohin tilaberi da doso les opérations d'assistance alimentaire aux déplacés et réfugiés dans la région de tilaberi ya ce ayyukan rabon tallafi ga 'yan gudun hijirar cikin gidan jihar tilaberi abu ne da ke gudana a dukkan manyan biranen gundumomin wannan jiha saboda nan ne mafakar irin waɗannan mutane da suka tsere daga garuruwan su ba shiri fam ce ke ba su tallafin abinci a kowane wata nan muna balla yara inda akasarin mutane suka gudo daga bani bangu saboda hare-haren da aka yi fama da su akalla sun kai mutane dubu hudu a nan inda fam ke taimaka musu da abinci matsalolin tsaro a jamhuriyar niger wani al'amari ne da ya samo nasaba daga aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda a kasashe makwabta wato nigeria mali da burkina faso an kuma yi katari lamarin na zuwa a wani lokacin da illolin canjin yanayi ke ƙara tsananta wanda kai tsaye ke shafar sha'anin noma da kiwo a kasar da kashi 80 daga cikin ɗari na al'ummarta ke zaune a karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. To kada a manta a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200 wato da igo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe. Mahmud ya ci gaba da gabatar da shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira united for ukraine wato haɗa kai don tallafa wa ukraine sama da 'yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan amurka batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla. To kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin. Tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira united for Ukraine, wato haɗa kai don tallafa Ukraine wacce Rasha ta mamaya da yaƙi. Sama da 'yan ƙasar ta Ukraine dubu ɗari da sha uku ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar makatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a ƙaramar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin amurka ta sama musu a cewar goncharova koyon harshen ingilishi ya taimaka wa rayuwarta ta yau da kullum a amurka kuma duk da cewa ta baro mijinta a can ukraine sana hankali tana samun nutsuwa a nan документы, все эти social надо делать, детей в школу. Da da muka iso Amurka an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman. Na saka yara a makaranta duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa. muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta. To duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman Amurka Goncharova ta ce suna matukar kewar ƙasarsu ta Ukraine. Goncharova wacce ƙwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin Nova Kakova da ke yankin kasan a Ukraine kafin Rasha ta mamaye ƙasarsu da yaƙi. Mark mai shekaru bakwai na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yaƙin na Ukraine ya ɓarke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine. amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci ni ban ji komai ba da na tashi sai na ga an shirya akwatuna na ɗauka za mu je wani wuri ne amma sai mahaifiyata ta ce min yaƙi aka fara Stephen mai shekaru sha uku shine ɗan Goncharova na farko shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya ɓarke ba. mu Stefan ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu ku tashi ku tashi na ɗauka za mu tafiya ne na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir amma sai na fahimci cewa yaki ake yi. Har zuwa wannan rana mai kamar ta yau Gonchurova ba ta samu lasisinta na bude shagon yin tausa ba. Halin da ake ciki mijinta na can a ƙasar ta Ukraine yana aikin tukin babban mota yana kuma aiko musu da kudade kamar yadda ta ce. A cewarta ba ta da niyyar komawa Ukraine ko da yakin ya tsaya. Amma babban burinta shine ta ga ƙasar ta yi galaba a wannan yaƙi don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan Amurka. Kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta hada asalin rahoton sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya an gaishe ka mahmud yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Gambo Barau Fataskun tsohuwar kasuwa Fataskun jihar Yobe, Najeriya. Ya ce murya Amurka ku miƙa min sakona zuwa ga 'yan uwana al'ummar Najeriya da cewa duk abin da Allah ya kawo mana shine daidai. Batun ƙara lokacin zaben gwamnoni Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a ƙasarmu da rayuwarmu. Don haka mu ci gaba da addu'ar Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Amin. Sakon Ado Salati goma ga annabin Rijau ya ce gaskiyar magana ni dai ban ji daɗin ɗage zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi da INEC ta yi ba domin hakan zai iya ƙara jefa talakan Najeriya cikin wani hali. Amma ina addu'ar Allah ya sa yin hakan shine mafi alkhairi a gare mu. sai saƙon haɗin gwiwa daga sani gulle kampala malam maduri jihar jigawa da alhaji aska direba kampala malam maduri da shugaba ɗan tsirya gwamnatin masu rake duk a tarayyar najeriya suka ce a gaskiya ya kamata malaman addini na cikin mu najeriya su cire son zuciya su tashi tsaye domin faɗa masu hannu da shuni gaskiya akan cire haƙƙin ubangiji a cikin zuciyarsu kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin kur'ani mai girma ganin yadda yawaitar munanan iftila'in gobara ke ci gaba da leƙo mu a manya-manyan kasuwanni da gidaje saƙon shehu adamu rajau yace ta. tabbas ba mu ji daɗin ɗage zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi ba da inec ta yi bayan mun gama shiryawa tsaf domin gudanar da shi to amma muna fata allah ya sa haka shi ne mafi alkhairi amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga babba Haruna Bajoga. ya ce muna jinjina bisa ga yadda wata kungiya a jihar kano ta jagoranci tattakin nuna kin jinin tashin hankali a lokacin zaɓe da fatan kanawa da sauran al'ummar najeriya za su yi zaben gwamnoni cikin salama To an gaishe ki zarahu Aliyu Fage. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To Iran da Saudiya sun amince su sake bude ofisoshin jikadancinsu bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa ga maciji. Kasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a yau Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafafun yada labaran China ba su ba da rahoton wani yarjejeniya ba ko da yake kaiwa ga cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin Beijing. Kafafun yada labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuni da yadda zaman sulhun ya wakana a China. sai dai na saudiya ba su ce uban ba a lokacin da kamfanin dalancin labarai na ap ya nemi su yi bayani kan wannan lamari 'yan sanda a birnin hamburg na kasar jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya bude wuta a majami'ar jehova witness a ranar alhamis wuta da dan bindigar ya bude ta yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da wasu suka jikkata har zuwa lokacin hada wannan rahoto 'yan sanda ba su ayyana adadin mutanen da suka mutu ba amma kafofin yada labaran kasar ta jamus sun ce akalla mutum bakwai sun mutu sannan takwas sun jikkata sai da 'yan sanda sun ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ɗan bindigar wanda suka ce shi kaɗai ya kitsa wannan harin shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kwatanta wannan hari a matsayin mummuna yayin da yake mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su ma'aikatar tsaron birtaniya a yau juma'a ta ce akwai yiwuwar ɗan hutun da ake samu tsakanin jerin har-haren makamai masu linzami da rasha ta kaddamar a kan ukraine a ranar alhamis ya karu ma'aikatar ta ce rashar na bukatar ba lokaci don ta tattara karin makamai masu linzami kafin ta kara kai wasu hare-haren da za su iya yin tasiri a kan ƙasar ta ukraine a ranar alhamis rashar ta kai hare haren sama waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum shida yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune cikin duhu ta masu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan namu sai kuma a dakace shirin yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma producer mu julie lathers gresham da injiniyan mu na yanzu mr chan ni aisha mu'azu nake cewa ta karasa wani lafiya.